ثم يمسهم منا ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء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 وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله bayan gaisuwar musulunci kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammacin watan Ramadana muka haɗu wannan masallacin masjidu sahaba wanda a shiyar filin mariya cikin nasarawa a cikin garin birnin kabi manni da gidan ɗan'uwa na musulunci ko ma'aikaji muhammad nasarawa allah ya bi ɗan da rahama haɗuwanmu nan tana da makasudi shine mu karanta alkur'ani a fassara saboda neman ilimi da lada muna fatar ubangiji Allah ya zakkata mana wannan burin namu ba mu lada mai yawa a kai aljanna ya ba mu ilimi da zai rarrabe muna tsakanin mai kyau da mara kyau kuma ya ba mu iko aiki da shi kamar kullum doriya ne muke yi yau ma wannan yammacin na nawa ga wata ya ko hudu a biyar ga watan ramadana shekarar musulunci tun daga hijirar ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara dubu ɗaya hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da yammacin ishirin da biyu ga watan biyu miladiya dubu biyu da ishirin da shidda insha Allah za mu tashi kan mu da jiya Allah ya karanta inda Allah ya ce nuhu ya sauka da amini allah daga cikin jirganya akan dutse nan na jirgi ya ce da aminci shi ne akwai zama lahiya kuma da gaisuwoyi don salamu yana ɗauka amintarwa yana ɗauka kuma gaisuwa mana an jingina ma ya ka sauka kana wanda allah ya jingina ma saboda aiki da kai da hankulin da kai da dauriya ba shi kadai ba bayan jingina kuma za a haɗa ka da albarkoki a kanka da waɗanda aka albarka za a yi ku albarka tsawon rayuwar ku za ku zama Allah ya ce amma za ku ba ku yi duniya mai yawa kuma a samu su sakin layi Allah ya ce to umarmu su waɗanda al'ummar da za mu can cikin duniya waɗanda za su sakin layi su kan numar cikin za mu yi yadda su daɗi arzikin duniya su sha su yi walwala amma bisa da karkacewa su daga bari shari'a sun mai masu hunyar na azabun ali sannan daga baya mun zo lahira mun musu azaba matsananciya an haɗa ma annabi nuhu an gilti zamai an mai albarka an yi mai alƙawarin zama lahiya saboda aikin da yawa Allah an biya su jinga aikin da yawa Allah an halaka masu yaya da shi an girmama su kana da irin wannan ga Allah kuna da irin wannan ga Allah ya uwa duk wanda ya wa Allah buki Allah sai ya raba wallazina jahadu fina da hadiya Allah subhanahu wa inna Allah da ma'al kafirin wa kana hakan alaina nasrul mu'minin to haka aula na nan bai iya ga annabi duk kada da wannan kasa da shi kuma in kuwa Allah buki zai gyara zai zai rama muku da abin da kuka yi mashi wannan kira ne na musamman da Allah yake da kissoshi da zai ga hankali mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. su girmama shari'a su ci da daɗi, su zauna da daɗi, su yi yawo da daɗi. Allah ya faɗi haka faro faro cikin nasoshin alqur'ani walau anna ala alqur'ani amalu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin min as-samai ko alqawli na ba alqawli na kuna nan da wannan alqawli da'a tana ba ku zama lahiya tana ta Allah ya jinjina muku tana ta ya kore muku duk su gina kuma ku samu yi hali sabo ko aka ce su zai don haka hattara mu da sabo hayyan mu da aikata shi kuma mu yi gwagwarmaya mu tashi zuwa ta'a ga Shi ne Allah ya wa annabi Nuhu abu ko annabi Muhammadu abu Ya yi mai imtinani karshen kissa yi mai wa'azi kuma sai ya gwada mai ba ta ƙarshe tana ga masu takawa ya ce kilka min an ba ilgai nuhi ha ilgai wanda imtina ne Allah ya hana hada mai na yi ma ni ma annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam saboda waɗanda labaru na ɓoye ne kai baka san su ba muka yi aikin zuwa gare ka ma kun ta ta'alamu ha kai baka san su ba an ta kai wala ƙaunuka haka mutane ka ba su hakki so shin ka ba ta gonga imtinani ne Allah na faɗa mai na sai ma buki sosai muhammad amma abin da ya rage fasbir ka yi haƙuri kamar yadda annabi nuhu ya yi haƙuri ya kai ga nasara kana ga mawa da jarraba cin jan uwa na jini cin sabbobi ɗauki na makiya daga ko ina amma ka yi haƙuri innal aqibatu lil muttaqin aqiba wadda ake gode mata masu takawa su kenan Allah ya annabi alkawari zai taimake shi zai rinja da shi akan mutanen makka da waɗanda suka jawo kasance shi kai ma kana da wannan alƙawari duk lokacin da ka rike Allah ka hanyar Allah ko aka jaya da kai wahala dai ka yake banda lokaci ne da zai kuma yana hada da mai karhin da bai nema mun gane yan uwa Allah ya taimake mu sai aka kira ta da mu zuwa cikin sa'adawa Allah ya ce a gaba akar makalla wa ila adin akhahum huda na'am qala ya qaumi ibudu ma lakum min ilahin ghayruhu hmm. إن أنتم إلا مفترون مناسبة ينذكما أكتشوانا كسوشي هذه هي الكسة الثانية لتجي كسة تدوشي وانا سورة سورة هود من الكسة التي ذكرها الله في هذه السورة الكريمة في كسوشي عند الله زي كلام تعمل تشكي وانا سورة وقعت التبيو وهي قصة هود مع قومه عادين shine kisa annabi hudu alaihi salatu wassalamu da mutanen sa'adawa annabi hudu balarabe ne ya farkon ba annabin da yi yare da larabci su hudu ne a annabawan larabawa da annabi hudu da annabi salihu da annabi shu'aibu da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam duka waɗanda larabawa ne shine aka ce Allah ya ambaci kissa ga da dan tsawaitawa aka ambaci sura surar hudu saboda tana daga cikin isoshin da suka dan yawai daga bayan da aka zo da kisa annabi shu'aibu ita ce bai annabi salihu alaihi salatu wassalam ita ce ta uku bai kisa annabi ibrahim da busharar da mala'iku suka yi mai ga samun istihar ita ce ta hudu haka aka zo da kisoshin nan don warkar da zuciya annabi da yi ma wurin shawa hannunka mai kanda fada da Allah ba abu ne mai sauki shine Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ila adin haqiqa ma'ana wala kad arsalna ila qabilati adin min minhum haqiqa mun aika ma ƙabila adawa nabiyan minhu annabi daga cikin su ismuhu Shi shine annabi hud alayhi salam wato dan uwan su ne na nasba ba dan uwansu ne na addini ba addini ne tauhidi irin addini annabi nu amma su ko addini su bauta ma guma. yanzu dan uwantakan da aka ambata nan tana ya dauka ɗaya ne ko dai dan uwansu na nasu ba cikin kabila aka haife shi ko kuma dan uwantakar annabi adam da ta hada kowa da kowa dan uwan juna ne amma dai addini da zamu kaddara nan dan uwantakan su ne na nasu ba dan gida ne ba aiko shi an kai irin annabi iri annabi lutu a kadun ba annabi lutu kadun aika kashi an dan iraki ne asuli annabi ibrahim ya yi hijira da fiye je sham yana matashi daga na aka annabtar da shi sai aka aika shi kadun ya zama kaga shi ya ci aka ce akahu to dan uwansu na zaman gari na amma ba dan uwansu ne na addini ba ba dan uwansu na nasa ba shi yasa baka ji isu sun kawo mu aika mu mutanen sa dan uwansu domin saboda bayan dangantaka da su aika shi an amma wanga dan gida ne kama annabi muhammadu a cikin garin makka shi ne allah ya ce mun aika shi da ya zo kuma kala sai ce ya kauni ya ku mutane na ubudullaha ay ubudullaha hada huduna duna al-alihati wal awsan banda bautar gumakan da aka yi fitafiwa da waɗanda aka yi da zinari dukansu ba allola ba ne malakum min ilahin gairu ba ku da wani abin bauta koma bayan Allah ai laysa lakum ma'budun gairuhu yastahiqu ibadata ba ku da wani abin bauta koma bayan Allah da cinci a bauta mai cikin bautar da kuka gumaka in antum illa muftarun ma'ana ma antum fi ibadatikum ghairi Allah illa kazibuna alayhi jalla wa ala cikin bautar ku da kuka wani Allah kuma gare ta da wanda ya bauta ba gunki da wanda ya bauta ma wani sun taru a wuri guda cikin ƙarya suka ƙirƙiro ƙarya suka dingina ta ga Allah sai sa aka ce ko mutum ya yi musulunci ya haɗa kai ne da wani gobe lahira ana ganin tafki alƙasar sai a ce maza mala'iku su gargaɗe su hana musu halarta tafki a sauka. don mi manzo Allah ya ce ai mutane na ne sallah suka yi a ce mai a alam ta alam ma hada su ba aka kalan baka sa abin ku kirkiro na riƙo wani ya koma baya duk ɗan bibi a bai san tuwon a sauka. ya kira Muhammadu so dubu uku ga yi inda yana rike da a nan ta wata ibada wadda Allah bai shari'anta ba yi kiran banza kiransa baya fa'idantar da shi shiga tafi Allah su tsara gobe ko shiga aljanna saboda ni saboda kiran karya a kirkiro ibadar da Allah bai shari'anta ba da wanda bauta ma gunki da wanda bauta ma duka hukuncin su guda Don Allah ya ce la tattaki zumin duni Eh? wakila min duni wakila Allah ce kada ku riƙi wani wakili ko ba bayana duk wani wakilin da za a a ce wai shi a tsane tsakanina da bayan Allah ce ka a min dunihi awliya'a ai wannan tambayar zargi ce ko in hmm. Allah fallahu نعم فالله هو الولي وهو يحيي الموتى كما وهو على كل شيء قدير kaga wannan zargi ne ai amit takazu min duniya auliya ko su rike wasu waliyai ko ma baya na ne Allah ce to in su rike wali su yi karya. saboda ni Allah ya ce saboda wallahu huwal waliyyu Allah shi shine majibanci bayi ba wani wanda za a wakilta a ciyoyi sai an laba gare aka samu aljanna ko sai an laba gare aka samu ruwa ko sai an laba gare aka kira Allah ce wallahi shi bai san da shi kenan da wanda ya bauta ma gunki da wanda ya ji wani wani ko ma bayan Allah makoma su guda gobe kiyama karka bambam ko ka ga yana sallah ban banza ta na faɗi kuma na nana shine Allah ya ce in antum illa muftaruna ku ba ku kasance ba illa masu kiran ƙarya ka kirkiro ibada ko wani biki wanda Allah bai kiranta annabi sallallahu alaihi wasallam ya isko mutanen madina suna da wasanni biyu a shekara sai ya ce ba a sake kada abdalakumullahu bima huwa khairun minkuma salatu idil fitri wa salatu idil adha yace bukukunan ku na shekara an soke Allah ya musanya muku da abin da yake su zama alkhairi bukukunan sallah azumi da bukukunan sallah laya su kadai musulunci ya yi fikiri ya tabbatar duk wata bibima da duk wani buki da duk wani hawan daba da sunan nema lada ga Allah bid'a ne ko bai shi da lada abin da agarai narko da azaba gobe lahira ya Allah ya kai shi saboda bi saboda Allah ya hi a ce wani ka shari'an ta abin da aka bin da shi ثم جعلناك على شريعة من الأمر ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها لا تتبع ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون دمي إنهم, لن يغنوا عنك من الله شيئا الظالمين إن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله والله ولي المتقين da Allah ya karanta ma annabi Muhammad matsalar banu Isra'ila ya aiko musu littafi ya ba su annabta sun saba ki zai musu hukunci da kai ne gobe kiyama su ce bayan su sun baji Allah ta ala shari'atin min al'amri sai muka aza akan wata shari'a ta al'amari addini muka aza bisa da shari'a ta addini Allah ya ce fattabi'ha ka bi shari'an nan kawai bayan ka bi shari'a wala tattabi'a wa allazina la ya'lamun kada ka bi soyi-soyin zukatan waɗanda ba su sani ba daga Allah suka kira hanka misla ya Allah yace ma annabi innahum lan yughnu anka min Allah shay'a saboda ba su maka magani komai daga Allah gobe ya kuma Allah yace ka sani wa innaz zalimin ba'duhum auliya ba az-zalimai da ke rikon wasu koma bayan Allah wani yayi sun yi zalunci in wasu sun yarda a yi musu wannan da ya Allah ce sashen su ya yi soyayya da sashe kuma za a yi musu kunci gobe kiyama Allah ya ce amma shi ko Allah wallahi waliyul muttaqina masu ji tsoron Allah Allah awwali shi ya mai banci al'amari an hana kuma wani wani ko ba hana ba rikon wani kamar rikon gunki ne ba mu bambanci the same ba wani bambanci sai dai ka ce kila wanda ya yi girma don dama tun daga zunubai akwai kafircin da fi wani nauyi kafirai ma wani ya fi wani girma kafircin fir'auna ba dan karami ba ne saboda shi da awa uluhiyya ne ba guma ka yi tsaya bauta ba a shi ce shi allah da kai don haka wanda ya bauta ma gunki ranar tashin kyama azaba sai ba ta kai ta fir'auna ba saboda shi dawa uluhiyya ya kai kun fahimta hmm. haka nan mutumin da ya bauta ma gunki da wanda ya bauta ma wani za a samu yan gogoci a kaɗan. saboda shi da sunan soyayya ne bar Allah amma shi wanga ɓaro-ɓaro ya hito ta ke sauka a cewa ajiye gida na yana bauta amma shi wani dubi yi wani wanda aka tsana Allah ne sai ya rike shi yi laifi saboda Allah bai ba shi umarni riko yi ba ya yi laifi ba a zaɓa ma Allah ibada shi ka zaɓi وربك يخلق ما يشاء ويختار وربك يخلق ما يشاء ويختار نعم يشركون الله يتي وربك يخلق ما Allah الله شيك halitta abin da so cikin bayi wa yakhtaru kuma shi ka zabi jiya mu yi muku bayani Allah ya zabi zuwa uku cikin duniya jabal jubiyi inda annabi sannan jabalu turikina a saboda turikina a saboda an an yi munajati da annabi musa wurin nan an girmama wurin da Allah shi magana mu ba sharatan tsakanin ta da wani zaɓaɓɓen shi. wannan falala ce Allah ya wannan dutse na uku garu hira'i kogon hira inda Allah ya magana da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zaɓi ne Allah ya fifita maka akan sauran garuruwa in ka so in baka so ba duk ci gaban da Germany ta samu ko America ko wata Faransa ko wani abu ba ta kai maka daraja a gurin Allah da madaukakin sarki da masoya Allah saboda ita ce yar zaba ta zama shugaban garuruwa gashi dutsa na dutse ka gugar dutse sai yashi ba itatuwa ba komai amma na Allah ya ga kamata ya ajinka na wallahi ya alamu hay sai da alu risalati kuma ba haka salata hu ba shi Allah shi ka zabi yanda ai mutum kuka ta mamaki zuga ga alhaji wa ne ga gon gidawa ne duk ake bozan masu jagowa dan gidawa ne wanda dan gidan kaka shi za a ce shi an babban ciyar Allah bai zabe ku da shi yanda ba ai haƙuri kin gane ko to shine nan ga Allah ya faɗa mana subhanahu ta'ala. wato wannan ibada Allah abin da ya zaba abota mai shi kadai kuma aka ce annabi hu bai iyar ma'adawa malakum min ilahin gairu ai laysa lakum ma'budun gairu yastahiqul ibadata ba ku dole kuma bayan Allah wanda cincinci ibada kenan duk wanda aka bauta ma bai cincince ta ba don haka ce in antum illa muftarun da ku kasance ba wace masu ƙarya ga Allah li'annahu la ilaha siwahu saboda babu wani abin bauta koma baya Allah sai ya sake cewa na'am ya qaumi la as'alukum alayhi ajran in ajriya illa 'ala alladhi fatarani na'am <clears throat> afala ta'qilun ubangiji madaukin sarki ya take mana kotun ne abinda annabi annabi hudu ya faɗa ya ƙauni ya ku mutane na la as'alukum alayhi ajra ba ni tambaye ku jinga wajen yadda wannan aiki ay la adalubu minkum ala nusi wal balagi jaza'an wala thawaba ban bi dakku wani sakamako akan nasiha gar me kai muku da idan muku sakon Allah ban bi dakku sakamako ko lada a gare wannan yana wajen ta ikhlas in za ka bauta ma Allah ka bauta ma Allah da neman yarda Allah da ni wa'azina limanci na yi niyyar neman kusanci ga Allah in abin wani ya taho maka ya taho ma bisa kana bisa ga hanyar ka ta neman yarda Allah kakka aza abin na akan neman wani abu ga mutane malum ma mafiya da Allah dan fasta ni kan ko tana samun da wani abu da fi hatta wallahi duk inda aka tura ka fiye ka da nini za ka yi ka don Allah da neman yarda Allah Allah nan da kakawa wa aikin nan bai sai to zartar da masu shi ba in ka tafi da mihin a yi maka postin don ka samu masallaci da adda masu kuɗi ka yi ka wahala kanka kuma bukatar ka ba ta biya har abada kun gane yan wana saboda annaba suna cewa la as'alukum alayhi ajra ka karanta suratul shu'ara kowane ba annabi ya nana su magana kowane ba annabi ya nana don a gwada lalle ibadar da'awa da ibadar limanci da ibadar karantarwa za a yi su don Allah ba a hana mutanen da suka ɗauko ka dangarin ka ba suka raba ka da iyali suka hana maka noman gonakin ka in suka yi akan wannan hanin da suka yi maka suka baka goro sun yanke da kai da sana'anta da sabban sa'anta ka ka karbi wannan abin amma ba biyan kaladar karatun na kai ba ɗauke ma hankali da aka kai ka je ka yi sana'a wani suka yi shi na an kaɗan baka ba ko saboda kawai ka tsaya an gane ba abin zargi ga haka amma kai kada ka kudo da wallahi har ka gata ilmin ga ne ma na ni don in samu na abin ne kama ga mutane ka mutu ni shi ne Allah ya ce ba ni neman lada ko mi gare illa alal ladhi fadarani sai akan Allah nan da ya gina halitta ta ya kaga ni afala ta akiluna ba za ku hankalci wannan abin ba ba za ku hankalci rashin bida ta ku ni sakamako ya nuna abin nan don Allah ne kai hmm. ko kuma ba za ku hankalci abin da ya faru ga mutanen annabi Nuhu ba sun yi jayayya da Allah kan bautan gumaka kuma ƙarshen su suka halaka ba zai zama muku izina kada ku bauta ba gumaka ku yi kuma ku halaka ba sai ya ce wa ya qaumi astaghfiru rabbakum wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara na'am يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وبنجي ما لو كتن سركي يتي نوه يساكي النبي هود يساكي يا قومي يا قوم متاننا استغفروا ربكم فروكي الله غفرا ay istaghfiruhu min al-kufri wal ishrak ku roki Allah gafara daga shirkar da kuka yi da kafircin da kuka yi kuka butulce ma Allah kuka bauta ma guma kuka hada Allah da guma kuka ce Allah kuka bauta ma tare da guma ka waɗanda dukkan su kowane lahina mai zaman kanshi in bin Allah dokar ta kafirci hada shi da wani cikin ibada kafirci sai ce to ku roki Allah gafara ni yasa aka fara umurni da roƙon gafara kafin tuba saboda sai ka yi ɗariyar da kana da laifi sannan na za ka tuba mata in ka yi ikirari kana da laifi sannan na za ka gano wajen sun dawa daga bari laifi kisa aka haɗu da tauhidi an yi imani da Allah kuma a rike shi shi kadai ba tare da an gwama shi da kowa ba in kuka yi hakan ga yace kuna da sakamako gurin Allah tun nan duniya yursilu samaa alaikum mijrara zai yawaita muku yawan zubar ruwa a kasa ƙasa yursilu alaikum mulmadara Muta, mutatabi'an zai tako muku ruwa mai mai yalwa kuma mai bibiyar juna ruwa sanadiyya ne na arziki yasa Allah yake cewa a irizkukum cikin sama arzikin ku yake hitowa saboda ruwa su ne sanadiyya arziki وجعلنا من من من الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي نعم أفلا يؤمنون هذا يعني الله يقول رسول الله صلى kowane mai rai ruwa a sanadiyar rayuwar shi don haka shi ne ce abu na harko in kun bi Allah madaukin sarki sauƙaƙe muku saukar ruwa gari gaziran mai yawa muta tabi'a mai bibiyar juna bai yanke wa hashin wahala aka ce ya ruwa ita cewa an na adan cewa lalle su kabila adawa kana hubisa humul madaru salasa simina hatta kadu ya halifo abin da ya sa mai wa'azin da yake ce musu Allah zai saukar muku da ruwa saboda an kame musu ruwa shekara uku har suna kusan wa ta kashe su su da dabbobinsu fa amarahum hudun bit tawbati sai annabi Hudu ya umurce su tuba wal istighfar da neman gafara Allah wa wa'adahum ala zalika bi nuzulil gaisi wal baqar sai yayi musu alƙawari akan in sun tuba suna da daga Allah alƙawari daga Allah zai saukar musu da giragizai da ruwa masu albarka a ciwar fil ayati a cikin wannan aya dalilu akwai dalili na riko ga masu hankali cewa ala anna anna ta ita tuba wal istighfar da neman gafara Allah sababul lirahmati wa nuzulil amdar kinan dalili ne kadai wanda ke zama sanadiya in aka istighfari aka tuba a samu saukar rahamar Allah da kuma ruwai da arziki Allah ya ce wa Allah istaqamu ala tariqati wa law istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadqa Allah ya ce wallahi da za su istiqama kan hanyar Allah istiqama ala tariqati nan ba da yikar tijaniya ba ce lokacin da aka yi magana ga babu tijaniya a duniya babu ta an yi ta ne lokacin da annabi Muhammadu yana rayu kuma lokacin nan ba wata aqida sai addinin musulmi kun gane kada wani malami gobe ya tume shi ai to ga dariƙa cikin qur'ani ba ita ce aka miki ba dariƙa wa innaka tasu ila innaka la tad'u ila sirati mustaqim sirati lahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard yace ala ala ila allahi tasiru al umur Allah ya yi ta ambaton ɗariƙu ɗariƙa ɗariƙa ɗariƙa cikin Qur'ani ma ba yana nufin ɗariƙar Tijjaniya ko ɗariƙar kadiriya ko wata ɗariƙa daga cikin ɗariƙu ba babu su lokacin da aka saukar da waɗannan ayoyi kada a kafa hujja da su na tabbatar da wata aƙila da bauta ma wasu yi kuma bayan Allah an gane to shine Allah ya ce Allah ya saka mu ala tariqati da za ku daidaita bisa ga hanyar Allah ba daidaiciya dami Allah ce la ma ma'an gadakan da mun shayar da su ruwa mai yawa mai daɗi kenan ya nuna istighfari da tuban ma Allah yana kawo ruwa ruwa ko yana zama sanadiyar yawaita arziki dabbobi su ko a ya nuna a sai suwa a samu kuɗi manoma su koyi ƙasa su samu arziki cikin kasa ko ana samun arziki mai yawa da za a yanzu ya kai inda masu noman aka da masu noman tumatu sun yi masu noman gero arziki sai mutum ya nomi aka ya biya jera hajji miliyan takwas har ya rage ya sai shanun noma ya aji mai geron da ya yi game ɗari yana iya yin su kenan noma sanadiyya ne na arziki don haka Allah ya ce in kuka tuba kuka roƙi Allah in gafara kuka tuba mai kuka bar laifukan ku to yursilis sama alaikun Allah zai sako muku ruwa daga sama ya yawaita kuma bayan ya ba ku ruwaiwai arziki ya zidikun kuwata ila kuwata ya kara muku karfi wai zidikun izzan wa fakara ya kara muku buwaya cikin kasa da abin alfa fauka izzikum birbishin izza ku ana magana da ada saboda mutane na ba su jin kai haka sai inda za ku bi Allah da ƙarfi kuma sai haka bunƙasa ku duniya za ta haka qala mujahid ya yace shiddatu ila shiddati kun za a fada muku kari kan wanda kuke da shi a fa innahum kanu fi gayatil quwwati wal badashi saboda ada sun kasance su suka yi kowa zama bisa da karhi mai tsanani na jinin jiki kuma in za su kama kamun su yahi na kowa hatta kalu kai sai da suka ce ma Allah man ashaddu minna quwwatan wai duniya wa kai mu kari da aka ce za a yaƙe su sai suka ce to da wa za a yaƙe mu wa zai kawo mu na hari wa adda iko akan mu Allah ya ce awa lam yaro anna Allah da khalaqahu huwa aqaddu min quwwatan wa kanu bi ayatina yajhadun Allah ya ce haba adawa ba ku gani ba Allah nan da ya halicce ku kyauta ya yi kokarin ba har ku yi jaya da ayoyi nai don haka nan ubangiji ya yi ma waɗanga mutanen wa'azi cewa za a saukar musu da ruwa wa yanzu dukun quwwata ila quwwatikum wala tatawallaw mujirmi na annabi hudu ya ce musu kaf ku juya ai la ta la ta kada ku juya amma da autukum ilayhi kada ku juya ga bane abinda kirai ku zuwa gare shi musirri na alal ijrani kuna masu dogewa kan laifi wa tikabil asami da aikata laifuka kada ku yi haka wannan an yi magana da zurfi ne da hadari suna da hankalin gane hikimar da a ciki sun gane akar makallahu ni sun kashe ya amsa su na قالوا ya ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين أمس الصبر فدعش لعيكي هم كليبا وانده اكترا كيس كبوتا أن لا شيء كده فلشيه كده كيف كده شيء كده بأي مقرد دباء أقاني وابا إندي أكوي هم كليبا ko ya yi magana ba a gane amma abin suka ce alu suka ce ya hudu ya kai hudu ma ji ita na bi bayyanati ai ma ji ita na bi hujjatin wadi hadin ta dullu ala sidqika baka zo mana da hujja ma bayyana da kiru ne akan gaskiyar ka ba qala alu ne tafsiri alu sai ce wa inna ma qaluhu li fardi inadihi so hadi wa magana ba don ba hadi gaskiya ba ba don ba su gane ba saboda tsananin aurin kansu auli shiddati amma hun anil haƙi ko kuma saboda tsananiyar yadda suka makauta daga barin garin gaskiya suka ce baka zo da hujjar da ya kamata a ce ka ji hankalin mu mun buka ba kaga wannan rabbi ne wanda bai dace da maganganun da aka yi na dotta na soyayya da alƙawurla na samun zama lahiya da kwanciyar hankali a ba mu gane ba innal hawa yu'mi wa yusimmu malum basu innal hawa yu'mi hawa zuciya yana makautarwa wayo silmu kuma yana kuruntarwa in mutum sun abu ya zauna cikin zuciya ta sai hana mai gani a ƙasa don haka Allah ya ta tsoratarwa ga sun zuciya cikin alkur'ani mai girma suka cewa ma na hannu bitari fi na an kauri kuma mu mu kasance muna barin bautar gumakan mu don magana ka ai lafna bitari fi la ibadatul asnam min ajali ka aza ba mu barin bautar ka don maganar ka wa ma nahnu laka bi mu'minina kuma lalle mu ba mu gaskata ka ay lasna bi musaddiqina li nubuwatika wa risalatika mu fa ba mu gaskata kai mai gaskiya ne ko ba mu gaskata kai annabi ne manzo ba mu ya dauka kowane mu yarda da shi aka ce wal jumlatu taqani'un min dukulihi fi dinihi wannan jumla da suka wani ta karshe yanke tsammani na ga shigarsu su yanke tsammani na ga imani wanda mai imani da abin da kada kaufau kuma sun faɗi wurare da zan daban baro-baro suka ke har abada ba za su imani da shi ba sun ma nasabuhu ilal khabali wal junun sannan sai suka kira daga wannan magana suka jingina mashi taɓo hankali da hauka فقالوا سكتي إن نقول إلا اعتراك إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا واشهدوا أني بريء واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون subhanahu wa ta'ala bayan su wannan magana sun hada mai ba magana imani kuma bayan su suka jingina mashi rashin takuwar hankali da hausa suka ce in na kudu ma'ana ma na kudu ka ba mu faɗa komi gare ka illa a saba ka ba du'a da hati na bi muna ganin zagin da kasa wa liyan mu dai lamma sabbabta ha lokacin da ka zage wani haitana an iba wani haitana an na kuma an ya kuma ana bubota mu kan, ya sa sun hakala sun tabe sun sa hankali ya sa zai ka ta kama wannan magana tana da nauyi da mashkari ya ce dallat ajai batuhun almutaqaddimatu ala anna alqawma kanu jufatan ba? Ya ce amsa ta harko ta gwada mutanen nan suna da kaushi gilabul asabad zukatan suna da mugun yasan darewa la yaltafituna illa ila nursi ba su taba zuwa ga nasiha mai nasiha wala talinu shakimatuhum lirrushdi zukatan su ba ta sauki don karɓar gaskiya wa qad dalla qawluhu al-akhir ala jahlin mukri'in yace magana su ta karshe wallahi ta yi nuni akan jahilai ne na karshe wa balhim mutanahil da wauta wadda ta kai matuka haisu ita kadu fi hijaratin ta inda suka kudurta a kan wasu duwar wasu annaha tan tasiru wa tan takimu inda suka ce wai dukin da suka bauta ba, wanda a cikin daki sai an kore mai kuda sai an shafa mai zafarani sai an kulle mai daki sai an bude wai suka kudurta wai suna suna iya hada kansu su dauki matakin ramuwa, gaya ga wanda ya zage su wanda bai wa kai ne sharan daki bai kore ba kai ne kudi a kuje a kai ido ne ba shi kai sai ya kashe wani mutum wanda bai kore kuje ga sa ba an shafa mai zafarani kuje sai ya biyo ta taga ya taho ya musu kashin nan nashi mai wari gobe sai an sake dawo a wani wanda bai zuwa kai ne maganin wanda ba yana zuwa ya kashe wani mai zagi ne a waje ya ce wanda ya gwada su na ƙarshe ya ce saboda ƙala ya ce inni da ya ji wannan magana ta fiye gane wawaye ne shi kuma sai ya hito ɓaro-ɓaro ya ce inni ni ushidu ina ce dama Allah ai qala hudun annabi hudun ce inni ushidu la ala nafsi ina shaidar da Allah akan rayuwata washhadu kuma ku shaida anni bari umin ma kuke kuna na barranta daga duk abin da kuke hada Allah da shi min duni kuma baya wa ashhadu wa ashhidukum aidan ayyuhal qaum ina shaidar da ku kuma ya ku mutane bi annani bari'un mimma tushrikuna fi ibadati llahi min al-awsan wal na da duk abin da kuka bauta ma kuma baya Allah na goma kan dinari da nazuwar wasu da na itatuwa yace sannan bayan na barranta ban dauki abin da kuka wadi yana bani tsoro ba ban tare da su kuma bai imani da su yace sannan in abin nan fakiduni jami'an dan Allah ku yi min haɗin kai gaba ɗaya ku da gumaka in kuka yi min haɗin kai gaba ɗaya sun malatun biro sannan don Allah kada ku jinkir min kwana guda ko kika ɗaya ko kwana uku fa qatalu fi halaki antum wa alihatukum ku yi kokarin haɗa kai da dubarun da za ku halakar da ni ko da gumakan sun malatun biro sannan don Allah kada ku yi min jinkiri da rafata ayi wa ko da kirta gira in kuna iya ku da gumakan ka kura gani قال abu سعود بما malamin من bai zai ce wa haza min a'zamin yace wannan magana tana gwada mu'jiza lissa za a gani mu'jiza ce yace fa innahu alayhi salam kana rajulan mufradan mutum guda ne ya dubi al'ummar da yake cikin su kamar mutum ya hikewa irin magana ga mutanen Najeriya mutum guda ne ya hikewa don Allah ina shaida ma Allah ban tare da kayan ban tare da su bai imani ko ban tsoro kuma don Allah ina roƙo ku haɗa kai da su da hakkun imani suna iya sa hauka suna iya sa taɓin hankali don Allah ku haɗa kai da su a min garab guda kuna iya gano annabadun ra'ayinsu guda ai annabi Nuhu ya faɗa a suratul Yunus يا فرداو واتل عليهم نبا نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله نعم فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركائكم لكم نعم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا ثم قضوا إلي فلا تنظرون wannan annabi ruhu ya duri duniya wannan lokaci yayi musu ce wa ko ajami wa amraku hada sun malayakun gumbatan don Allah kakku yi a fili ku fito tsaro tsaro kuwa da kanku ce ni za ku tunkara ta ga ya nuna ba tsoro an na ba suna da matsananciyar fika tsakanin su da ubangiji ta ita ce da aka je manzon annabi Musa ya hita an ci su yi hijira da daddare su gudu su hita sun kai baharu nilin babu jirage babu gada sai ga mutane fir'auna fir'auna ya haɗu mutane ne a ta yi musu kashin kajin mu ga gulbi gaba ga fir'auna jama'a ta yi dubban mutane baya mutane da ma mafi ce ya a kada ƙungi na mai qabli an wani ba da ma kace ina ka ce su ciwon ka kace yau kawai ina la mudrakuna wallahi tallahi yau kan musa an gaba da falamma tara aljam'an qala ashabu musa inna la mudrakun sai ka ce mai wallahi tallahi musa yau ka gama da ka kai mu ka zo qala kalla mi inna ma'iya rabbi sayahdi wallahi tallahi halaka ku ba yau billahi la ilaha illa huwa babu halaka yau yana da aminci da Allah nan da ya mai alƙawari ku fita ya san tseratar da suna za a yi ba su halaka ku gane annabawa Allah suke da Allah mu zama hakan mun girma Allah mun yi masu abin da ka faɗi magana su ta kai gidan manya su da jin tsoron haƙewar kwangila ko wani abu su rinka faɗa ma jagorori abinda da kuka yi gefe ɓangaren kaza na siyasa ba daidai ba abinda da kuka yi kaza gefe rabon mukammai ba daidai ba abinda da kuka yi kaza gefe kaza na kawo baƙi cikin ƙasa suna kashe mutane ba daidai ba su yi don ɓaro ɓaro su wani bai rage musu kwanuka kuma bai yanke an su daga sama. an gane yanwa ne wannan ba annabin ya fito ya faɗi baro-baro ya ce don Allah in kuna iyawa ku haɗa kai a kai in kuka haɗa kai a kai na faki duni jami'an kulla min kai baki ɗayan kada a bar ƙarami ko babba ai fa hatalun fi halaki antum alihatkum summa la tumhiluni ƙarfata ayni aka cewa haza min azamil mu'jizati wannan yana daga cikin babban abin da ke nuna annaba suna tare da mu'jiza fa innahu alayhi salatu wassalamu kana rajulan mufradan bainal jammil gafir min utati adi mutum guda ne fa yaso magana ga guda bainal jammil gafir tsakanin taro mai yawa min utati adi cikin manya manyan mutane adama su mugu mugun tsaurin bayan tsaurin kai algilazu shidad wanda suke masu tsananin ƙarfi masu kaushi wa qad haqqarahum ya rena su ya mare na su gaba ɗaya bai kalle wasu da ƙarfin su da mulkin su ba wa hayyajahum bin tiqati alihatihim kuma ya zaburar da su akan in suna iya su daukan maguma kan su an ce ba alloli na wa hasahum ala tafaddi lahum ya faɗaitar da su ya zaburar da su akan don Allah ya suna su taso gashi yanzu yanzu taso gashi ta aibai ne na ika daya falam ya kadiru alama ba sharafi shay'in don a gwada maka mu'jiza ce ba su yau aiwata komi ba wallahi wa hadha wa qad ne wa zahara ajazum an zalika zuhuran bayyana. wannan ya bayyana kasa wa su da guba kan su kenan waɗannan da aka bauta ma bauta musu da an ba su ta bauta musu ba shine zama sariyar ce min azamil ayati yana daga cikin mafi girma ayoyi an yi wajiha bi hadal kalama rajulun wahidun ummatan udashan ila iraqati dalihi yace yana daga cikin abin da ke gwada wallahi wannan girma waɗannan ayoyin Allah ne yace mutum guda ya fuskanci jama'a masu yawa masu kishirwa shan jini amma kuma ya tsaya gaban su ce kuwa Allah ka kura gani kuma yau ni kaso in kuna da iko ku kai gare ni da ku da abin bauta ku duka gaba daya waɗanda suna da ishirwa kwarai da su sha shi amma ba ka ta faɗa musu ba yarmunahu an qawti wa'ilati suna jefa shi dukkan su ra'ayin su guda kowa abin da ɗaya ka gani ya cincin kai kashe shi amma kuma ba a samu bajin tsoron faɗa musu ba yace wa zalika li thiqatihi bi rabbihi abin da ya haɗi wannan saboda yana da aminci cikakke ga ubangijinsa bai kunyata tashi. wa annahu ya'timuhu minhum lalle ya tabbatar da Allah zai kare shi daga gare shi kuma haka ta faru komai bai faru ga annabi Hudu alaihi salatu wassalam wannan yana gwada muminai su yi imani da Allah Allah shi a kariya su don haka ya masu wa'azi ya masu karantarwa mu ji tsoron Allah mu tsaya kullum gaskiya in ta tabbata gaskiya ce mu faɗe in kuma yi kuskure mu faɗe shi wanda muka yi faɗi a sirce tsakanin mu da gononin mu ko honorable honorable namu ko shugabannin ƙasa mu muna da iko magana da su mu faɗa mu faɗa musu a sirce abu kaza da aka yi cikin ƙasa ba daidai ba wanda aka iya ganin sun hika ne a haɗa musu bayyane a yi hikimar da za a yi an bayyana abin nan kuskure na ko Allah zai kai shi gare su ba su gane Allah ya taimake mu ni yake bayan hakan gaci fa ajamiu amrakum wa shurakaakum ku hada ko magana annabi nuhu ce eh. to ja gaba akar makallahu inni tawakkal inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum na'am da حبة إلا هو آخذ بناصيتها نعم إن ربي على صراط مستقيم النبي الله يا نبدأ إني توكلت على الله نادو قرد الله ربي أبنجد لنا وربكم كما أبنجد إني لجأت إلى الله نادو قرد نالك إلى الله wa wattu amri ilayhi kuma na rataya al'amari na zuwa ga Allah ta'ala madaukakin sarki wani Allah ce maliki wa da ke mallaka ta wa maliki kuma wanda shine mallaki to in sun furto shi na amma mallaki to in ma ba ku so ne mallaki ma min dabbatin wai ba ni kadai ba yace kai babu wata dabbar da ke da gwanya akan kasa illa huwa hafizun min asiyata ba shine malki ne ke mallakar goshin a gashin gaban goshin. ma'ana shi ke mallaka al'amarin ta gaba daya don aka kama gashin gaban goshin mutu aka milki aka riki yana kucewa to sai aka yi kinaya da duk karhin da aka gare ku da dubara yana nan da Allah madaukakin sarki ai ma min nasmatin ta dumbu ala wajin ardi babu wata dangantaka wato wanda ke da goyiya kan kasa illa wa yafi qabda fi fashi tana karkashin damkar Allah wata hata kahi karkashin rinjayen sa wal akhadh wal akh wal akhadh bin nas yatam wal akhadh bin nas lil mulki wal qahari cewa shi an rike da gashin gaban goshi kwatance na an kai da cewa shi an da mallaka kuma yana da rijaye ya ce wal jumlatu ta li quwwati ta ala Allah wa adamu mubalati bil Kalki? wannan jumla dalili ce na riko akan annabi hudu yana da karhin dogaro ga Allah da kuma rashin damuwa sai ga talibai bai tsoron kowa gaban sa in ba Allah ba haka ya kamata mumini ya zama ya zama tsoronsa na Allah ne kawai ne ake faɗa ma abin da cikin Qur'ani wurare da yawa la kafu wa khafuni in kuntum Mu'mini kada ku ji tsoron wani ku ji tsoro na ni in kuntum saboda shi Allah shi adda ikon da aiwatarwa ga wani mahaluki shi ba shi adda ikon aiwatarwa ba don haka ɗan uwa mu ji tsoron Allah yace bayan haka fahimta in فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم نعم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا هكا إن إن ربي على كل شيء حفيظ وما وجه آية يا جماعة تدشوا إن ربي على صراط مستقيم آية تقبل يا جماعة تدشوا للي أبنجزينا yana bisa ga godabe madaidaici a inna rabbi adilun yana ne ubangiji na mai adalci yujazil muhsina bi ihsanihi yakan sakan kama mai kyautatawa da kyautatawa wal musi'a bi isa'atihi wanda ya munana kuma a mai sakamako da munana la ya zini wa ahada ce an bai zalunta wani mutum daya daga wani abu da ya kamata a zalunce shi ya amma wannan magana ita ce gaskiya al'amari to fa in tawallau in ko kuka juya baya ya ce faƙar abalagtukum ma ursiltu bi na iyar muku dai sakon da Allah ya aiko ni laikun zuwa gare ai fa in turidu an qabuli da'awati in kuka bijire daga bare karbar da'awata ta abota ma Allah shi kadai fakat abalaktum ayyuhal qaumu risalata rabbina iyar muku sakon ubangijina kuma al'ada wa ma'allar rasuli illa al-balagul mubin ba abinda an wajibi bisa ga manzo face yarwa kamar yadda ake inna ma alaikal balagu wa alaina alhisab haka Allah yake cewa annabi Muhammad kawai ka je ka faɗa musu na ni ɗaya ka bota mu sannan kai manzo ne sannan qur'ani gaskiya ne sannan akwai kiyama in sun bi don kansu in ba su kawai ka bar ni to ita ce na annabi Allah ya faɗa ya nuna da'awa annaba duk guda ce an gane ko hmm. yace in kowa Allah da'a ba to ba abin da abin ta gare ni iyar kuma lalle Allah zai halakar da shi ne ce wa kalif rabbi qauman ghayrakum kuma na fa sawfa yuhlikukumullah in ba kuwa Allah da ba karshen alewa kasa duk girman ku zai dawo kasanci da halaka Allah zai halakar da ku wai takalif qauman akari na gaira kun da ya jibantar da wasu mutane waɗanda ba ku ba ya ce wa haza wa idun shadidun wannan narko ne mai tsalle a wada musu in ku bi Allah ba halaka a sakamako annabi Musa ya faɗa ma Fir'auna haka yace ya Musa inni la azunnuka ya Musa masura yace ni shi ko yace da kan qala laqad alimta ma anzalaha ulai illa rabbus samawati wal ardh إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون وإني لأظنك يا فرعون مثبورا وانا مغانا يا إلي مغانا بالكوشي يتشي موسى ina ganin ka mutum kake wanda aka sihirce ba ka da hankali nisa rashin hankali yanzu ni aka dubi fir'auna ko ya ce akwai wani Allah tare da ya nuna an sihirce hankali ba ka da hankali ya ce wallahi laƙada alimta wallahi fir'auna ƙarya haka ya kai ma an zala ha'ula iko hmm. ba wanda ya saukar da waɗanda ayoyi illawa illa rabbus samawati wal fati ubangijin samai guda bakwai da kasu yace wa inni la azunnu ya fir'aunu masburan ina ina tabbatar da kai halakakke ne da aka yi haka wallahi fir'aun ya yi ni wa arada an yastafiz wa arada an yastafizahum min al-ard fa aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a wannan magana ta fir'aun ce an ce lalle kai fir'aun gaban ka ce halakakke ne kai cewa ayoyin a ayoyin al'asaura da sau duk bata na sihiri na ce wallahi na tabbatar da kai halin suke shi ne Allah ya ba arada an yasta tafi don yan nuna da sirge su daga kasan da ya hitar da su Allah ya ce aka yi musulmi fagara kana muka nutsar da su cikin kogin ne wa man jami'a da shi da waɗanda aka da shi gaba ɗaya aka ɗauki fansa akan annabi don haka yan uwa Allah fansa ya ka ɗauka akan bayin sa mu'minai masu gaskiya bayi ku lazinci mu ku lazinci gaskiya da ganin girma Allah bisa ganin girman kowa ku amince da abin da aka hannu Allah ya da abin da aka hannun kowa Allah zai ba ku kariya ya ba ku arziki ya ba ku aljanna gobe kiyama an gane ko mm. don haka yace in ya halakar da ku zai halakar da ku ya sakalin kauman gairakum wa hadha aka ce wa idu shi la ta na yace in ya halakar da ku kuma ba bai shi da komai ai la la ta na Allah shay'an bi shirakikum ba ku cuta ba Allah ku kun samu gumaka an bato dai na sun kai ba ku ba ku kariya da Allah ba ku yin ruwa ba ku yin kasa ba ku yin gulabe ba ku yin mutane ba ku yin tsaye ba ku kwari shirka ku ba ta taba Allah ku bi duk mulkin sa babu abin da suka yi canzawa yace saboda ni yace inna rabbi ala kulli shay'in hafiz Allah ubangiji na akan komi mai tsaro ne innahu subhanahu raqibu ala kulli shay'in mai tsaro ne akan komi wa huwa yahfazu ni min sharrikum yana tsare ni daga sharrin kuwa wa makarikun da makircin shine aka ce walamma sai ah, kusan ta san mai girin zamu <laughs> amma yan ce tsana nan akwai tambaya shi ke an gane ko to sai mu tsaya nan <laughs> eh lokacin tsayin da yayi abin da ba karanto da Allah shi amfani da shi abinda muka yi kuskure ne akwai wajen kokuwar bayyanar da gaskiya ne Allah ya kawo ba a kai kuskure Allah shi ya ke muna kuma Allah ya yawan samun lada ga wannan aiki da muka yi kuma Allah ya karɓa mu shi kuma Allah ya yi muna jinkiri Allah ya samu mutu akan shi bisa da halaye na gari abinda aka yi tuntunu Allah shi muna maganin su subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah